manuniya. Ashe dai har yanzu ba bata kare ba game da binciken majalisar dokokin jihar Kaduna da aka hangi tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad ɗan Rufa'i na cewa wannan rahoto ya riga ya saba wa doka. Majalisa ta zauna kuma ta fito da rahoto nata da yake da kage-kage a ciki shine yau ya zo domin ya bi kadin hakinsa a gaban kotu saboda a warware da. Wai yau ne Nasiru ɗan Rufa'i ya san kotu na da amfani bayan lokacin da yake gwamna kotu ta hana shi koren ma'aikata ya kora an hana shi rusa gidajen mutane ya rusa mafasa baki kan harkokin siyasa a Najeriya kowa cewa suke tsaffin kwamishinan da suka baje bayani gaban kwamitin majalisar dokokin jihar Kaduna da ya binciken ne ya kamata hukumomi su bincika in FCC da gaske take yi su bi wa'annan kwamishinoni da aka ce sun je sun ba da bahasi kuma an ga cewa an yi almunda hanan kuɗi wakili a lokacin idan aka kama su din ko nasu ya je kotu ko bai je kotu ba gaskiya za ta yalinta game da maganar tsananin tsamin tsaron da ke dama ruwa faruwa a Najeriya kuwa mahukunta ne ke cewa akwai yadda za a yi a samu waraka. Ba Fulatani ba abin da ya sani ban da kiwo, a bar shi cikin dajinsa da shanunsa. Wallahi tallahi zaka ga wannan abun ya rabu. Wannan mun hana kuma in zaka tuna kwanaki da muka hira da kai na da jaddadawa cewa dokar Najeriya ta hana biyan diya. Waɗannan ba so mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku a cikin wannan shiri na manuniya. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wani lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan kutsa ko ina a nahiyar Afirka. Shiri na ɗari da saba'in da shida cikin jerin shashiren manuniyan da kan bayyana bayanan yankan shakka. Mai yiwuwa kuma ƙoƙarin yankan shashakar shakka game da binciken majalisar dokokin jihar Kaduna ce ta sa tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasu Amir Fa'i ya ruga gaban kotun da ya ce ya je ne ya kai kuka. Tsohon kwamishinan muhalli a jihar Kaduna Malam Jafar Sanin da ya magana da yawun tsohon gwamna ‘yan rufa'i ya ce rahoton masar dokokin jihar Kaduna da ya zargi tsohon gwamna ‘yan rufa'in na cike da shakaka. Abin da ya kawo malam wannan wuri yau shine ya kawo korafi na cewa rahoto na majalisan. dokoki ta jihar kaduna wanda ta binciki eh, basussuka da aka karɓo da wasu manyan ayyuka na gwamnatin sa har ta ce ta kama shi da laifi ba tare da ta kira shi ba to ne ya zo domin ya nuna cewa an zalunce shi ba a yi mishi daidai ba ya kamata a ba shi dama ya kare kanshi amma hakan bai faru ba da kuma tsarin mulki na ƙasar nan da kuma ainihin gundarin ƙudurori na kare hakkin bil'adama ya nuna cewa idan aka samu irin wannan yanayi dole ne ka kira mutum shi ma ka ba shi dama majalisa ta zauna kuma ta fito da rahoton nata da yake da kage-kage a ciki kuma ɗaya daga cikin rashin adalcin da dama muke ta magana akan rahoton shine yau gashi ya bayyana ya zo yau domin ya bi kadin hakinsa a gaban kotu saboda a walwale wata. sai dai shi takardar babban jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Kaduna Honorable Ibrahim Aliyu Sono cewa yake tsohon gwamnan jihar Kaduna yana girbi ne kawai na irin abubuwan da ya shuka wai yau ne Nasiru Yarfa ya san kotu na da amfani bayan lokacin da yake gwamna an hana shi rusa gidajen mutane ya rusa kotu ta hana shi koran ma'aikata ya kora ta hana shi koran almajirai kotu ya kora ba abin da kotu ba tana shi ba sai yau a ce malam nasir ahmed irfa'i wai ya san da kotu a najeriya har kuma yana kokarin kotu mai sa in abin da daɗi me yasa shi ya ki bin umarnin kotu a lokacin da yake kan gwamnati adalci ne ya ce ba a mai ba tunda ba a saurare shi a binciken da majalisa ta yi ba to shi yamma lokacin ne adalcin yayi ya ki bin umarnin kotu bayan akan haƙƙi mutane dama ana zargin kamar yan majalisa saboda kuna da yan masa da yawa a majalisar kamar ku yan masa ku ne suke ingiza wannan bincike to ba a ce yan majalisar PDP sun yi ba an ce majalisar gogin jihar Kaduna ne so ba maganar PDP ba maganar APC duk mai kishin jihar Kaduna yana goyon bayan wannan abin da majalisa take saboda lokacin da ake campaign mun faɗa Malam Nasiru ya ciwo bashin da an lissafa duk ɗan jihar Kaduna ana bin shi da akalla dera dubu ɗari uku zuwa miliyan biyar lokacin ƴan rasu ya karyata har ya ce ma yana da ansa sai ga mu ubangiji to yanzu gaskiya ta halinta da kansu sun zo suna tuna kansu asiri suna faɗin gaskiyar abin da muka faɗa suna tabbatarwa shi kuwa mafashin baki kan harkokin siyasa a nigeria Malam Musa Zubair Usman cewa yake kurakuran da masar dokoki cikin jihar Kaduna ta yi a lokacin bincikenta ne yasa take ta faman shan caccaka. Yana da daman ya korafi cewa ba a kira shi ya ba da nashi basin ba domin su mutane waɗanda aka mulka din za su zo su ji yadda gaskiyar magana take daga bakin shi nasiru yan rufa'i daga bakin ita majalisa da ta ce za ta bincike shi amma a tara kwamishinonin shi a saurare su ai kwamishina bai da wani hurumin da zai iya daukan wani mataki wanda gwamna ba shi ba amma ana maganar cewa kamar wannan yunkuri ne malam ɗin yake na dakatar da magana da ake na a bincike shi a EFCC eh to ko dai menene dai at least dai ya dai kamata dai a ce dai an saurare shi mu abin da muke magana shine aka ce fiya hiyarin saboda kana in EFCC da gaske take yi wannan bayanin da kwamishinoni suka bayar tunda shi gwamna bai je yayi bayar ba ba sai ta kama su sai ta bi bahasin abin da ake yi ta fitowa talakawan jihar Kaduna kudaden su saboda kada su daina jan kafa su bi wa'annan kwamishinoni da aka ce sun je sun ba da bahasi kuma an ga cewa an yi almunda hannun kuɗi watakila a lokacin idan aka kama su din ko nasu ya je kotu ko bai je kotu ba gaskiya za ta yalinta game da maganar matsalar tsaro a Najeriya kuwa ministan tsaro Alhaji Muhammad Badar Abubakar ne ke sanar da sirrin sassaƙe dukkanin wata baraka to kamar kullum yadda nake faɗa ba mu bari rigima ta ta'azzara ba tsakanin manoma manoma da fulani tun lokacin gwamna saminu ya yi kokari an ba fulani haƙƙinsu an ba manoma haƙƙinsu haka kuma da gwamna sullami da ya zo aka fidda burtali aka fidda wurin kiwo aka ma zo aka fara sa musu famfuna wurin kiwo so fulani suna da yancin su muna ta kokari kar a taba su to ni ma na zo na dora ko empowerment wato muka yi to muka wa manoma mukan dan wa fulani domin a zauna lafiya kuma waɗannan fulani namu na jigawa suna da kyakkyawan zato a kan gwamnati kuma mm. suna da sanayya da mutanen gwamnati don ko baƙi suka zo in suka fuskanci fitanannu ne za su yi waya su ce to baƙin fulani kaza sun zo amma ba mu yarda da su ba saboda haka a ɗauki mataki. excellency maganar biyan diya kamar da muka ce abin da ya zama kuɗi kuma za a saci mutane kajin miliyan ɗari ɗari biyu ɗari nawa an yi ta eh, zargin cewa hukuma ko gwamnati suna biyan diya kuna biyan diya wani lokaci a babu don an yi ta suruce-surucen karya da nawafi na maganar yaran kuriga eh. don nan da karbo ba eh. gaskiya ba ne an ce gwamnati ta biya babu ko kwaban da gwamnati ta biya amma an san ana biya ana ganin iyaye da za a sace yara suna karo karo su biya kuɗi to amma wannan mun hana kuma in zaka tuna eh. kwanaki da muka hira da kai na da jaddadawa cewa dokar Najeriya ta hana biyan diya shi kuwa jigon jam'iyyar APC kuma katukan gula honorable Umar iya cewa yake akwai buƙatar sauya salo ne kawai a wannan harka maganar security alal ga hakika kamar kaga Boko Haram alhamdulillah an samu sauki kashi casa'in cikin 100 duk wani dan noti zai iya gaya ma saboda ni haifefen garin gulag ne kuma kowa san gulag nan boko haram ta karbe garin a wancan lokacin so amma yanzu kaga maganan banditry na north central da north west nan to nan akwai problem fulani yan uwanmu ina kira da su su aje makamin su ita gwamnati kuma ta yi musu adalci don ni ana wa fahimta inda gwamnatocin jihohi za su yi wani abun da ni fa ana wa tunani nake gani watakila zai kawo wannan saukin shine a nemi ainihin shugabannin fulani ba shugabannin fulani da suke yawo akan titi wai da sunan kungiya saboda su fulani duk inda aka samu settlement na fulani ko gidaje uku ne akwai shugaba a bi a doki wannan statistic na gwamnati gwamnatocin jihohi da su ke magana saboda yanzu suna samun kuɗi da aka cire subsidy nan don su aka cire su sai shane da shanunka nawa ne a ina da shanu ɗari a baka hamsin wanda yake da hamsin a bashi ashirin da biyar wanda yake da ashirin a bashi goma sha uku saboda ayi yi ingejin nasu ba fulatani ba abin da ya sani ban da kiwo a bar shi cikin dajinsa da shanunsa a bashi don basu da shanayen wallahi tallahi zaka ga wannan abun ya ragu saboda menene duk fulanin da yake daji ya san masu yin barna bayan haka kuma in akwai bakin haure duk wanda ya shiga territorin su sun sani duka iyaka batutun da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafar murafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya da sannu sannu dai har zuwa lokacin da za su sauka domin kuwa daga juma'a na ma saura kwanaki dubu ɗaya da sittin da hudu ne su yi sallamar sakin kujerin da a kansu ne dama suke kallon su a matsayin wasu maɗaukaka kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai shugaban sashen Hausa Ali Mustapha da ya tattauna da ministan tsaro sai ko Mahmud Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da kan bankaɗa dukkanin wata aika-aika. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya gabatar da nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.